أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyar mu ga Allah ta'ala wadda cikin kaddarawarsa da ya dasa Allah ya kawo rayuwarmu cikin yini na 23 cikin watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 wadda ya daidai da 28 ko ga watan Mayu miladiya ta 2019 yau ma gare cikin ikon Allah da ya gada gare shi za mu ɗora karatunmu a daidai yadda muka tsaya jiya idan yan kwago su manta ba mun tsaya da karatu a daidai kan aya ta 74 yau kuma za mu tashi daidai kan aya ta biyar. sai Allah mu ɗaukutin sarki ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما ما آتاهم من فضله بخلوا به بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما اتقوا الله بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون تو wannan aya kamar yadda Allah ramma ya karanta aya ta 70 da biyar al-imam ibn kathir ya ambata a cikin tafsirinsa yace ainihin da yawa daga cikin malaman tafsiri cikinsu akwai abdullahi dan abbas da hassan basari da abin da suka kama da haka suka ce lalle wannan aya mai daraja ta sauka ne kan wani sahabi mai suna sa'alabatu ibn hafif al-ansari wannan mutum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin zaman lafiya sai ya je gun annabi kamar yadda wanda daga cikin sabon wanda Allah ta ki gidan shi abin umama albani yake cewa shi sa'alabatan ya ba shi labari yake cewa ya je annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi salabata ibn hakim ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce, ud'ullah an yarzuqni mal ya sa manzon Allah ya ce ka roƙa min Allah Allah ya bani dukiya mana Allah Allah ce masa wai haka ya salaba ce kai ton ka ya salaba ce qalilun tu'addi shukrahu khairun min kafirin la tu'addi ce dukiya ɗan kaɗan za ka iya nuna godiyarka a Allah a kanta ya yi maka alkhairi a kan a baka kuɗin da ba za ka iya ainihin sarrafa shi sai dai kuɗin ya sarrafa ka imar a yi kuɗi ba ka sarrafa ba ya sai ba ka iya sarrafa shi sai dai shi sarrafa ka ta ganga da kuɗi kan kullum a cikin tsaron sa yawa shi ba ya tsare ka kai sai ka tsare shi a gina sarrafa shi da manzan Allah masu ce wai haka ya ya salama kai tonka kalilu kudi dan kaɗan to abdi wanda za ka iya nuna godiyar Allah a kansa bi ma'ana za ka iya fitar da haƙoƙin Allah a kansa shi ya fi alkhairi akan a baka kuɗin da ba za ka iya sarrafa shi ba to dai shi haƙura ba shi ne ya ce masa ثم قال مرة أخرى wani lokaci sai sake zuwa ga manzo Allah ya ce roƙa mun Allah ya bada kuɗi annabi ya ce an matar da an ta kuna mislu nabiyullah kai ba za ka zo ka zama kuma annabin Allah kawai ɗan kaɗan Allah ya baka ya shi ba sai ka ɗaga hankali ba sai ya ce masa kawai da zai nafsi da da Allah da ya da rai sa lau shi ita in kana so an tasira maɗi jibayar zaɓi in kana so wani dukkan da yake tsagar ya za a mayar maka da shi dinari ya ce za iya bakwatati na tsarar da sun gama amma dai ka sani dukiya ya kaɗan ita tafi kai wannan mutumin bai yadda ba ya matsa a nan ya ya roƙa masa Allah ya ce Allah ka yi sa Allah ba aka ce yana da wata akuya guda ɗaya ce ta dinga aihuwa ta dinga aihuwa ta dinga aihuwa daga ƙarshe akuyar ta gagari mutanen anguwa ‘ya'yan da take haifa dole ya canji anguwa canji anguwa ba zai ba dole ya koma kawai ɗaya daga cikin illa da dukiyar ta fara tsara musu shi ne sai ya rasa jam'in sallah bai da lokaci ke yana ta himma dukiya na biyu aka ce da ina zuwa juma'a sai zama juma'a ma gaba ɗaya ba ta yi sai zama na har wata ran sai labari ya ce me kuka ce mana a wajen annabi ko ka dukiya ta zama masa bala'i shi ya roƙa ya ce a ba shi dukiya annabi ta wasu karka ya haɗu ba da ƙarshe a cikin abin da ya ce ya alƙawarin in Allah ya shi kuɗin zai fitar da sadaka ta wajibi kuma zai yi kaza ɗaya kaza to cika wannan alkawarin da ya ce ya yi shi ne sai ubangiji ainihin sai manzon Allah ya masa addu'a to lokacin da ainihin dukiya ta yau kaka ta taru kudura annabi ya ce ah ni ina wani ne ya ga ce ai ban ana dabbobi sun yawa dukiya ta yi yawa da zai iya zama cikin mutane Sai na can kawai ba ya ah, gudu da haka cin zakka sai ce a jihar karɓar ka sai yi ba ita ba zai iya bai kuɗi ya yi yawa aka yi sa abin da za a ba ya ga abu ne da yawa ya ce ka da zai yi shi da sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce wa minhu akwai daga cikin munafukai man ahada Allah wanda yawa Allah ya kawai me alƙawari ce la in atana min fadli in ara Allah ya ba mu a cikin falalarsa ma'ana Allah ya mana arziki da na sadda kanna ce wallahi ban tattar da sanata ta wajibi da ta tsawo falalakunan nan da salihi kuma Allah ya kuma cikin mutane nagartattu wanda Allah ya bashi sai ya ya koma ya abin da ya ga dama shine malam yake cewa ce wa min fukara fuqara al na daga cikin talakawan munafikai man ya taqawwa wani ahda ko da yanka a ranar su yi a kansa shine wannan salawati ya alƙawari ce la'in ɗahun Allahu nala idan Allah ya ba shi dukiya da saddaqan min zai sadaka daga cikin dukiya wala ya'malanna ma ya'malu sauri kuma zai irin aiki da mutanen kirki suke fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu yana mai aikin mutanen kirki da dukiyoyi a farkon lokaci annabi zai ce ta saddaku fa inni ubafu ba ko ce ku yi sadaka domin nizanta da wata rundunar za a tafiya su kuta da fitar da kudaden su kakkawo su kakkawo su kakkawo annabi zai zai duba wani mutum talaka a cikin al'umma in ya gaya sai ce ku tara kuɗi sai a biya mutum annabi zai duba wani bayi da riga a ce wata ran waɗansu shigo masallaci annabi yana hudu ba kawai da ya ga irin tufafin da yake cikin su sai dakatar da riga kawai sai ya yi nasiha ya yi nasiya mai zafi sai aka tara musu tufafi a waɗannan mutane to kun ga shi ne ya ce zai yi irin aikin da mutanen kirki suke yi zai ba da duk abin da ake zai fitar da aiki na wajibi sannan kuma zai yi aiki aiki irin na mutanen kirki cikin dukiyarsa da Allah ba su na wajen wada mala ya ce wa yasiranna fi ɗarin kuma zai bi zai buta farki na hanya mutane da nagartattu hanyar kyautata shi ma zai kokari ya bi Allah ta'ala ya bashi wannan dukiya da ya bashi kuma sai kibi ya karya duk alƙawarin da ya kunga shi sa asalin ne karka faɗi kalma kamar ta mai ka faɗa mu ma muna irin wannan ko yawa wani zai ce yana neman aure ce in na auwanci zan yanka rago alkawari wa Allah Allah ya gada ma sai baka ka yake gaya za ka yanka rago ko ba za ka karabo wallahi ko kuma ka ce idan Allah ya bin kuɗi ne kaza zan yi kaza Allah sai ba ka gaya za ka yi so da haka duwa da zai furta wata magana ya san me yake furtawa kar ya zama yana da ainihin mai ya shimmo ta mai munafiki kar ka zama kana ɗanɗano ƙanshi da ɗabi'a ta munafikai ka faɗi magana kuma ka kasa cikawa wannan alama ce ta munafici ka ce na yi alƙawarin zan yi ka za ka ƙi alama ce ta munafici ko ka je gullanci za a yi wani hikima na lanci a gaban mutane ka ga taron ɗanki na ba da dubu goma ne bayan an watsa ka ki bayarwa alƙawari kawai Allah ba mutanen kawai alkawari na batun kuta ko sa aka samu da yawa ko irin wannan mutum yana ga taron jama'a bari shi ba ya ce ya shi wani abu ce ni ma na ba da dubu biyar bayan an hada hidima a zace wani ya dubu biyar zan kawo ne zan kawo ne da ka ga wani alkawari ne kai ubangiji kar ka ɗauka ga wasa ne wallahi ba wasa ba Allah sai ya da gobe a kiyama ko ka yi bakaci ce in na samu kaza na yi bakacin zan yi kaza ko ne yana daga ciki Kuma ga wannan cewa idan Allah ya bashi dukiya zai fitar da sadaka ta wajibi zai kuma aikin alkhairi da dukiyarsa sai Allah ya bashi don ya shi aka bashi kuma ya kasa sarrafa dukiyar kamar yadda ya kamata shi sa ɗan adam kullum ne na abu da alkhairi ko kuɗi kake nema ka ce Allah ka bani kuɗi mai alkhairi mai albarka wanda zan iya sarrafa shi duk kudi da ba za ka iya sarrafa ba karka ka nemi Allah ba ka shi da akwai matsala a cikin wannan kun wannan bawan Allah ya yi alkawari a ubangiji kuma ubangiji ya ba shi abin kuma ya kasa cikawa eh? kun ga ya yi alkawari cewa zai ba da sadaka ne ainihin al-imam ibn kathir ya kawo hadisi wanda hadisi ne an rubuto shi ta wurare da yawa a matsayin ingantaccen hadisi cewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah da kira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce ayatul munafiki salat alamomi na mutum munafiki guda uku idza haddasa kadaba idan yayi magana sai ya karya a ciki ‘yan uwa ci ƙarya kowace iri ce wallahi ƙarya tana da babbar illa tun a cikin kabari ɗan adam yake gane illa ƙarya a kansa a cikin hadisin da aka yi isra'i da miraji da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana kwanci cikin dare sai wasu mala'iku guda biyu ko ce wasu mutane sai suka zo suka ce tashi sai tashi a kwanci sai suka ce tashi mutum ba annabi sai tashi bi su aka tafi da shi daga makka aka je da shi palestine gunda baitul maqdis yake daga nan baitul maqdis aka ɗauke shi zuwa fadar Allah to akan hanyar su ta tafiya ya wuce wurare akalla guda shida ko bakwai kowanne waje da ya zo wuce zai ga wani abin mamaki sai annabi ya yi tambaya sai a ce masa in eh, tali eh, ya ce fantalab na ce kuje mu je mu je sai ce sai mu tafi to gabar farko da ya fara haɗuwa da shi ya ce wani mutum ne an gurfanar da shi akan gwiwarsa ga wani mutum a tsaye a kansa da wani abu kamar wuka kamar lauje haka sai ya sa a nan leɓensa ta ɓarin dama sai ya tsaga haka sai ya ƙiyarsa sai ya ci da tun yana ihu sai ya dawo ɓarin da kuma sai ya sa sai ya tsaga sai ya zo ƙiyarsa ya ce idan ya tsaga ɓarin dama abin ya tsaga ɓarin dama ya warke ya koma ya ƙi haka ake wannan mutum sai annabi ya ce man haga wane ne wannan suka ce musa in talik in talik san talakna mu je mu je sai suka ce ta ɗauki mutum na biyu shi kuma an kwantar da shi haka a ƙasa ga wani mutum da wani katon dutse sai ya ɗauko dutsen sai ya samu kan mutumin sai ya buga dutse sai kan mutum ya fashe da gargaje sai ya tafi ɗaukowa dutse kafin da sai a sake mai da kan mutum da ne ba ko aka ake masa azaba na bai ce man hada suka ce intalik intalik fantalakna suka tafi ya ce suka haɗuwa sai suka samu wani mutum a cikin wani kogi na jini ga wani mutum a bakin kogin da tarin duwatsu a gabansa wannan na cikin kogin sai ya yi linka ya yi ya zo bakin kogin kamar zai fito wannan na bakin kogin sai ɗauki dutse sai jefe shi da shi sai dutse ya shiga bakinsa ƙarfin jifan sai jura shi kuma ƙarshen kotu haka ake yi sai sake iyo ya sake dawa haka wani sake jifansa na biyu ce man haza suka ce yan talik yan talik fantalak na ta muje muje sai suka ce ya ce muna tafiya sai muka zo kuma mutum ga shi ɓarinsa ɗaya mai kyau ɓarinsa ɗaya kuma ya bushe ya ya ce wannan fasika ce muje muje sai suka zo wani kogi suka tsallaka sai ga wani dattijo farin mutum da farin gemu da fararen kaya a kewaye da shi ga yara ta wannan ba ce wasu muje muje daga nan suka zo gindin wata itaciya aka yi abin da za a yi nan aka shiga sama malaika da ya ke shi da zai iya zuwa da iya shi ma nan ne gunsa kuna ga cewa sun ta ya zo wurin ci to ya nabi Allah ne ma iya nan aka ba izini a wuce sai shiga da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya gani abin da ya gani amma sun da annabi waye mutum ne Allah ya ce mai da ya shiga fadar ubangiji ma shi bai rude ba da kai kakar wani gari ka ga dogayen gire-gire a zaɓe zai ka tsaka idan yan birni daga duniya ta wannan dan kawai yanzu ya zo jjc bu to a nan da zama jjc bu ya ci gaba da allah dan allah cewa ma za galbasar wa ma fada ya shiga ba da allah bai yi wani daga kira kai na hannun bin da ya kawo shi shi shi ba ɗan kawai ba na ba ta hukunta da an na maka yadda annabi ya zama cikakke shi ba ɗan kawai ba to na karkaje wani gari kana kalle kalle ƙyan birni sai su cuce da ce can da kawai da wani don ɗan samu abinci tare da shi eh wani zai zo buje ka yi ta kai a kan buje sai kuma ba ka kun ga ɗan kawai za su mata wala <laughs> da haka annabi ya shiga ya fito to a muhalli shayi shi da guda ɗaya za mu ɗauka bare mutumin da ake yanka bayarin haɓarsa ta nan da annabi ya ce wannan fasa suka ce shi ne mutumin da gari ya waye zai san mako ya zai zauna a wuraren zamansu su bai da labari sai na karya ya ce to wannan shi ne ainihin azabar mai yin karya gabanin a tada alkiyama wani azaba a cikin gabari ake masa a jiyan ka fatar bakin mutum nan da nan ai bakin da yake faɗan karya ba za ka burge mutane za a burge bakin da kyama eh duk abin da za a faɗa sai mun ɗan ƙara da shi farba zai caba labari ba babu ɗanɗan kurege a cikin ba da cika ba sai ka ƙara wani abu to ka ƙara wa kanka musifa a kabari sai za ka mune sun ci karya kowace iri ce ɗaran kare zama makareci a cikin al'amuransa ne da kudu to ga shi a annabi ya ce idan haddasa kazaba idan ya yi labari sai ya karya a ciki ga sharrin karya ke da ka musulmi na kwarai yana nisanci ƙarya manzala ya ce wa idza wa'ada khalafa idan ya alƙawari sai ya karya alƙawari a wata ruwa ya ce wa idza ahada gadara idan ya alƙawari sai ya yaudara kun ga wannan rantsuwa ya ta yaudara ko ya ce wallahi in Allah ya azurta shi cikin falalarsa wallahi zai yi sadaka da haka zai karɓar sadaka ta wajen ya ce a'a da zai yi in ga ya karya ya karya cikinsa ya abu da su da aka bunesanci karya alkawari Allah ta'ala cikin alkur'ani wurare da dama ya mana ishara da cikin alkawari ko wa aufu bil ahd cikin suratul isra'il ce al'ada kana masu. ku cika alkawari lalle alkawari abu mai tambaya ne wani wani ya ce wa idza qultum walau kana da qurba idan za ku yi magana ku yi adalci ko magana ta shafi ɗan uwanka da sai ce wabi adillahi aufu dangane da alƙawarin Allah kuma ku cika ce zalikum biyu bihi shi shine abin da aka muku wasici da shi da Allah kun tattako ta yi ku ji tsoron Allah ku kiyaye imara in kun cika alƙawari kun yi adalci to za ku samu tsoron Allah Kunga shi da ya alkawari sai ya karya ta zakarwa ko ya ce in kun yi alkawari kuka cika to shi yanzu da ya zo ya alkawari na farko ya yi karya na biya ya yi suwa rantsuwar kenta ainihin illa ce ko bai cika ba sannan kuma ga alkawarin da ya bai cika alkawarin kuka kuga kenan yayi da shi sa manzo Allah ce to alamomi na mutum munafiki guda uku ne idan haddasa kadada idan ya yi labari ya yi magana ya faɗi magana sai ya karya ce wa idan wa'ada akhlafa idan ya alƙawari sai ya karya alƙawarinsa wa idan tumina khana in kuma aka amince masa sai ya ha'inci yake nan ɗan adam ya kiyaye malam nasiru sa'idi ya ce fa hadal munafiq kun ga wannan munafiki allazi wa'ada Allah shine wanda yayi wa Allah alƙawari wa ahadahu kuma yayi cika yace yayi wa Allah alƙawari ne alƙawari in atahu Allah min fadli idan Allah ya bashi dukiya cikin falalar Allah din la yasaddaqanna haqiqa zai yi sadaka la yakuna min as-salihin kuma zai zama cikin mutanen salihin haddasa fakada yace ko nasiru su yace kun ga yayi magana amma ya kire a wa ahada ya yi alkawari fagadar ya yaudara a ciki wa wa'ada ya kulla alkawari da Allah fa akhlafa ya yarfe mai ya warware alkawarinsa wancan alkawarin farko yaudara ya yi ciki ya ce an ba shi bai alkawarin na biyu kuma ya yi mai ya kulla alkawari amma ya warware ya cika alkawarin ba ku gane dusa gudanar nasu sai dai ce ya yi magana ya yi karya ya alkawari ya yi yaudara ya alkawari ya warware da aka mutum kare zama irin wannan shi sa a farko da ce mana da yawa muka zuka irin wannan magana ko zai ce Allah ya muka kaza zan je kaza to ka rubuta a biya da kanka manta alƙawari ne tsakaninka da ubangiji ko ka rubuta a wata takarda ko ka faɗa wani aminanka, ko ka faɗa iyalanka cewa to fa na ce kaza abin wannan abin da na faɗa da farko ko saurayi yana zuwa gun yarinya dan ya jarabu da sanda zai ce na yi wa Allah alƙawari in har ya ban wanci zan yanka rago sai Allah ya baka wancan kuma ka kasa yanka wa yana don ka bashi alƙawari ne ke mu shi ne Allah ta'ala ya ci gaba ya ce falamma taro yayin da Allah ya ba su min fadlihi daga cikin faranarsa ya ba su dukiyar sai Allah ya ce bakhilu sai suka rawa da abin da Allah ya ba su suka ifita suka cika alƙawari suka ifitar da abin da Allah ya ce a fitar na wajibi suka yi ainihin mai suka yi rowa Allah ya ce wata wallo suka juya ba wani suna masu kyau da kai ga abin da suka yi alƙawari ai falamma atahu atahumullahu min fadlihi yayin da Allah ya ba su cikin falalarsa bakhilu ya ida'i sadaka sai suka yi rowa ta hanyar hana wannan sadaka ta wajibi wa bil infaqil mali tilkain kuma suka ciyar da dukiyoyinsu a hanyoyi na alkhairi kamar me kamar tona rijiya kamar me kamar gina masallaci kamar me kamar gina makarantu kamar me kamar daukan ɗawainiyar gina bishiyoyi a wuraren da ake bukata misali kira da kuɗi da ware ka bayar cewa yanzu ana batun desert encroachment. da waye waye bari ka yi kai ma da shi ka samu wani da ke gani bishiyoyi babu ka biya kuɗi a yi da shi ka sa mota ta tankin ruwa ka ɗauki mai aiki kullum ya je musu ruwa ya ba su bayan safa da yamma har sai sun tashi tsawon bishiya ɗari biyar a ƙaramin larawa ka samu ko ya da yake cewa inda ɗayan ku ya san cewa awa ɗaya ne ta rage masa ya mutu kuma aka ba shi da shi a hannunsa to ya kamata ya ce ya gasa wannan da shan gabanin ya mutu saboda abin da zai samu na lada in ya gasa wannan da shan ba ba ku kai yanzu ya ko muke average mai gida ya ci bishiya ta fi goma ce da ake saruwa a bashi amma average mai gida bai taɓa shuka bishiya da ɗaya ba kai iyayenka da kakanninka sun yi abu da kai to kai jikaninka da 'ya'yanka da ɗannanka ko da kai don su kuga bambancin mutumin yau kenan da mutanen ba shi abin da zai har yanzu turawa suna da wannan tafiya duk mutumin da wata shekara shekara musu bai tuna kansa abin da zai tuna me zai bar wa masu zuwa a bayansa amma kuma da dogonni da kowa mai za su tara wa kansu cire damuwarsu ba mai za su bari don 'yan bayansu ba ya kamata mu zama wayayyun mutane me kai don wani wanda zai zai a bayan kai amfana da shi kai waɗansu sun yi abubuwa da yawa yanzu kana amfana da shi to kai me kai don wani wanda zai zo a bayan ka ya kamata kowane ƙofar gida mai gidan ya yi ƙoƙarin su bishiya yanzu damuna ce ko to akwai sauri, akwai bishiyar da za ka rasa wanda za ta tashi da wuri shine akwai jijiya da ake cirowa ko akwai jijiya an kaje forest tree akwai menoni misali da suka zama bishiyoyi ƙananan bishiyoyi sai ka je ka ciro su daga bishiyoyi in ka zo ka dasa za su mutu shekara biyu sai ka sun manyan bishiya ka ka samu lada amma mutum yanzu ba yake da hawa kawai ya zai tara abin duniya shi sa muke cikin wahala Allah ya kare shi ne malam ya ce ai su sai ya ce bakhilu ya ita'i sadaqati sai suka yi rowa ta hanyar rashin ba da zakka wa bil infaqil mali fil khair sannan suka yi rowa ta hanyar kasa ciyar da dukiyoyinsu a hanyoyi na alkairi wa tawallau kuma suka juya wa hum mu'riduna islam suka kauda kai gaba da musulunci ba su bi irin dokoki na musulunci ba da haka Allah ta'ala sai ya ce fa aqabahum nifaq sai Allah ya taqibi ya bi bayansu da abin da suke na munafurci nan fi kulubi a cikin zukatansu ila mai yaqamah har zuwa ran da za su haɗu da ubangiji nasu laha saboda abin da suka yi su suka warware tsakanin su da Allah ma wa aduhu abin da suke masa alkawari kawai ma kano da tribun saboda kuma abin da suke karyata ai shi ne ma da yace ai fakana jaza'u sami'i sai da sakamakon aikin su wa akibatuhum kuma karshen su an da hum nifaqa ne sai Allah ya ƙara musu munafurci a ala faɗi a bisa munafurci da suka da shida Mana sai munafurci su ya waita la yastati'una takhallusa da ba samu dama su iya tsarkake kansu daga cikin munafurci ba ila yawon hisabi har zuwa ranar ƙarshe imana kenan duk wadda yake yin munafurci yake yin ƙarya yake yin ayyukan da musulunci yana har ya rube a ciki yanzu Allah ba zai musu kai ba sai dai ya mai sai dai tabbatar da shi a ciki shi yasa aka ce wancan sa'ala ba annabi ya tura masa ka tura ka abunsa sau ɗaya sau biyu har sau uku ya kibarawa daga baya da ya ji wannan ayar sai kokari da annabi sai ya karɓa annabi ya ƙi karɓa bayan manzon Allah ya bar duniya sai sake taro zakir ya zo sai na abubakar ya kawo sai na abubakar ya ƙi karɓa bayan sai na abubakar ya gama kalifancinsa ya tafi umar ya zuwa ya sake ɗebo dukiya dogon umar ya ce manzo Allah bai karɓa ba abubakar bai tabi wa ya zai ba. shi ma yi karɓa haka har zamanin sai na ma zamanin sai na su ya rasu a munafurcin sai rasu Allah bai karɓi zakarsa shi ne fa a kawai wani nifaƙar ke sannan ya kara musu munafurci bisa munafircinsu. saboda Allah ya kai masa arziki ya shi ce a bashi zai yi kuma Allah ya bashi niki kuma aka je gunsa aka karantar da shi ya san cewa wannan abun gaskiya ne yake bi da haka musulmai ne yau irin wannan aka yi ba fata muke musu ba amma da yawan su irin wannan da ne su za a zama mutum a ga dukiya tara da ita kullum kuna ji ana cewa ku yi zakka ku fitar haƙƙin Allah ku bayar mutum sai je abin da ya ga dama ya kawo ya ce ya fitar da zakka akawun ɗinsa guda ɗaya akwai miliyan ɗari a wani akwai akwai miliyan ɗari wani account akwai miliyan kaza akwai kaza kaza ita tara wannan nawa ne za ka yi miliyan ɗari a raba su gida rufe nawa za a samu eh 25 miliyan to shi ne zakar wani ya duba ya dole ya ce ta eh 2.5 ko ta zama a shaɗan kaɗan miliyan biyu da rabi bakwai a miliyan ɗari ai kun gaba wani irin riba ka ci bayan ɗana eh ka gani amma mutum ya kasa fitar da wani ta ga ubangiji ya kama ka ai yalla ya kamata ya kama ka da laifi so da kuɗin ba wani kudi ne mai yawa a miliyan ɗari ka cire miliyan biyu da rabi ne ne ne aka yi ai za ka zama kawon baka taɓa kone ba ko to eh, na iya tunanin ko da zagiri a kasu ko da yake kayan social media karka da gaskata shi ko idan aka shiga da rubi ƙarya ne karka da gaskatawa sai dai don labarin irin wannan don ya zama kamar wa'azi ko aka ce dangote a 2018 a iya hidimar shiga ya ci ci 4.6 biliyan naira riba wai kenan a gwanin social media eh 34.6 biliyan naira ba miliyan ruwa eh 0.6 manu ne santo miliyan kenan eh zo da waje eh to kaga irin wannan dukiya mai mutum zai je faɗa wa ubangiji eh da ka yan uwa mutum zai nemi kuɗi ya addu'a Allah ba shi kuɗi albarka wadda kuma zai iya sarrafawa ba kuɗin da zai sarrafa ka ba da kuma kuɗin da shi ke sarrafa da shi da ba ta bayar yawa amma ka nemi kuɗin da kai ne za ka sarrafa shi shi ne mana a nan ya ce la ya sat'i ƙunar ta hallusa ne ba su da ikon tsarkake kansu a cikinsu ila yau hisabi har zuwa ran da za a yi bincike zalika bi sababi mai akhlafihim alwa'd yace dalilin wannan kuwa shine saboda sun warware wannan alƙawari allazi qata'uhu ala anfusihim wanda suka yanka shi da kansu su suka ce za su kamar shi sa baba shi ce in Allah ya bashi ba zai kuma Allah ya bashi ya saboda wannan dalili Allah ya hana shi samun zaman samun ya tuba ba ya gyara bi sababi da da kuma dalilin munafurcin su wa kadin da kare su waɗannan dalilai ya sa Allah ya hana su samun nasarar ainihin gyara ayyukansu da aka yi kuwa kar mutum ya yi wasa ya koma ya bata ainihin abin da su addininsa ko ya bata rayuwarsa wadda ciki har abada dan rayuwar duniya kullum muna faɗa tana da ƙarshe muƙaddara kai ka fi kowa shan wahala idan ka mutu aka sa aljanna aka tambaye da ka taɓa shan wahala za ka ce a'a amma annabi ya ce ka kaddara ke kafi kowa jin daɗi a duniya idan ka ɗauke ka haka haka sa a wuta ka ce ka ce ka taɓa jin daɗi za ka ce a ka taɓa jin wani abu daɗi ba da haka don mutum ya samu a kansa wancan daɗi ya resa ta kansa daga wannan wahala to ya ta kaɓaɓɓen da wannan duniya kar ka bari duniyar ta aure ka idan duniya ta aure ka ka halakar da kanka da ka kamar da ita ba wani abu wanda suke jin daɗi a lahira su ne wanda ba su ɗauki duniya a matsayin kawai ba da ka ba sa gasa da kowa a kan hidimar rayuwar duniya kawai abin da za su ke shi suke yi amma idan ka ce wai gasa za ka yi da wani don ka ga to ka ɗauki duniya wani abu in ka kamar da duniya wani abu ita kuma sai ta mai da kai ba kowa ba Allah da gaske musamman a lahira duk wanda ya ɗauki duniya wani abu a wani duniya to in yadda layara kuma in wasa zai zama kuma shi ba kowa ba Allah ya gace ta shi sa Allah ya ci gaba ce alam ya alamu ko alam ya alamu na Allah ya alamu sirrahum wa najwahum وأن الله علام الغيوب Allah ya يتي wayannan mutane da suke wannan aiki sai Allah ya yake tambaya su alam ya alam su ba su ba ne? anna Allah ya alam sirrahum cewa Allah ya san bayanan su abin da yake nasu bayanan ne Allah ya san shi wala jawabu da kuma zama da suke a wani wuri su tattauna su yi mutu su tsara kaza su tsara kaza duk Allah ya san wa anna Allah kuma sani lalle shi Allah Allah mu shi ne masanin dukkan wata bayu duk abin da yake koye shine Allah masaninsu na dukkan wani irin abin da ake cewa gaibu duk abin da kake tsammanin gaibu ne to shi Allah abin sa abin ba gaibu ba sananne ne a wajensa dan ka kuya ka faɗa ba ko dan ka riya abu a zuciyar ka kace bari na je da ya rantsuwa a gaban Allah ko a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya bani kaza Allah ya san zuciyar sai Allah ya baka dan jarabe amma ya san me a cikin zuciyar ai Allah ya ce ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma su sudur Allah ya san ha'incin da zuciya take kullawa ko kuma ha'incin da idanu suke ko sai ce wa ma su sudur da abin da zuciya ta koyo duka Allah ya san shi babu wani abin da Allah bai sani ba da dan duk abin da kake tsammani zai koyu a wajen Allah a wajen Allah ba koyaye ba dan ya kira kansa Allah mu biyo masa dukkan gaiwa duk abin da yake ce musu kai Allah ya san. na wajen kuma da kai da ni da aljanu mutane da aljanu su ne bai san gaibu da sauran halittu na wajen kuma Ka duk abin ma da ya shiga musu duhu ba gaibu ma duk abin da ya shiga duhu ko da a ya ke in ba sani ba to sunansa gaibu a gunsu misali Allah ta halaye ba wa misali da mutum annabi Sulaiman ko annabi suleiman ya sa aljanu suna ta aiki suna wani gine-gine ya tsaya haka a kan sandansa ya dogara allah ya daya wasa kwana da kwanaki na tsaye su ko suna ganin sa a tsaye sun ɗauka na da sai aiki ake ta sai aiki ake ta babu abin da ya sa su gane sai da gara ta wata cinye sandansa da gara ta cinye sandansa suka ga ya faɗi suka ce allau ya alamun gaiba ko allau kanu ya alamul gaiba malamin su biyu azabar shi suka ce da sun san kai wallah da rasuwa cikin wannan azabar suna ganin annabi Sulaiman ɗaya sun ɗauka da rasu sai aiki suke ce <laughs> eh suka ce da sun san cewa ya rasu da bisa yau kun ga ne a ba shi Allah ya san cewa ya rasu ne ko yawa to da ka shi Allah shi ne masa dukkan abu shi ne mala ya ce alam ya alamu ha'ula'il munafikun su wa'ancan munafikan musulmi ne? anna Allah ya lau ma yakfuna fi anfusihim Allah ya san abin da suke koyarwa a cikin rayukansu wa ma yuhaddithuna bihi da abin da suke furtawa a bakinsu su fi majalisihim a wajajen zaman su min alkaidi na makirci wal makr da da da wal min alkaidi na makida wal makr da makir da makirci da suke kullawa a musulunci da musulmai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah allamun ghuyub kuma Allah shine masanin dukkan gaibu fa yujazihim ala amali Allah zai musu sakayya a bisa ayyukansu allati ahsaha alaihi wanda Allah ya kiyaye musu shi duk abin da nayi duk abin da kai duk abin da muka yi Allah ya sa an kiyaye shi shine allati ahsaha alaihi wanda Allah ya kiyaye wa kowa da kowa Allah ya kiyaye masa abin da yake tare alkiyama in ka je gaba ga ubangiji sai a baka ayyukanka kowa shi sa mutanen banza idan kowa aka ba shi abin da ya ga abin da ya a aikinsa sai ya fara magana ma da hadar kitab la yugaru sadiratan wala kabiratan illa asaba Allah ya ce wa wajidu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahad sai su fara cewa ma da hadar kitab me yasa wannan littafi la yugaru sadiratan wala kabira baya koyi karamin laifin barlatana babba illa a saba ce ya kiyaye Allah ya ce wa wajidu duma aminu hadira kowa sai ya ga abin da ya aikata a gaba gare shi in an tara musu Allah ya ce wala yadhlimu rabbuka ahada wani ka bai zalunci ɗaya cikin mutane kowa yi abin da kai da shi za a sakanta ba duk abin da kai haka idan ka ga abu mai kyau kai kai kai in ka ga mummunan mummuna kai ka yi mummuna a duniya shi sa annabi ya ce idan an ce ku daidaita ku daidaita idan an ce ku kusa ku kusa ku sani babu ɗayan ku da zai kuta gobe alkiyama ce Allah ya rufe shi da sai ya ce to kowa za a ba shi abin da aka bai sai ce kamar waje da da bayanillah duk wanda ya ga alkhairi ya gode wa Allah wa man waje da gairar dalika fala ya lumanna illa nafsuhu wanda ya samu akasin alkhairi to kare da kowa sai kansa so da kai kai abin da ka gani a gobe alkiyama babu babu wani abin da za a kara ba duk abin da ya gani a takaddarka aikin ka ne an sa mala'iku suna kiyaye duk abin da ne duk abin da kai duk abin da mutum Allah ya ce wa inna alaikum lahabi lalle ta da ku akwai masu kiyaye kiraman katib masu daraja ne ko marubuta ne ya alamuna ko suna sanin matas aluna abinda kuka yi duk abinda kuka sun san shi daga babu wani abinda za ka yi wanda zai shiga dubu a wani da ka mutum ya tsaya ya yi ayyukan kirki domin duk abinda kai shi za ka gani gobe alkiya idan kai mummuna sai ka ga mummuna in kai mai kyau sai ka ga mai kyau Allah ka ba mu ikon mai kyau sai ya ce الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون نعم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله سخر الله منهم ولهم عذاب أليم to wannan aya ta sauka kan wani sahabi wadda talaka ne a taron mamman Allah sallallahu alaihi sallama sai ya ce a tara sadaka za a je wani jihadi kowa ya je kawo kowa ya je kawo wani sahabin saboda shi baya da ƙarfi sai to da kwano ɗaya na dubiyo ya kawo da shi da sai suke masa habaici ne Allah bai da kwano ɗaya na dubiyo za ka lati ka za ya rasa abin da zai kawo sai biyu waye waye kawai suna ga ana cikin wannan wurin su suka ga annabi ya canja to wanda suka san yadda wahayi yake zuwa manzon Allah daga suka gani sai tsoro ya kama su sun tabbatar sako da yake zuwa gun annabi daga wajen Allah ta'ala daga kowa sai musu bayan wani lokaci sai manzon Allah ya musu jawabin? wannan aya ya ce ina masu habaici a wani? to Allah ya musu habaici sai Allah ya ce allabina yalmizuna mutawwi'in lalle waɗanda suke yi habaici a waɗanda suke ainihin mai talakawa masu ɗan ƙoƙarin minan mu'minina daga cikin mu'minai fi sadaqat dangane da sadaka da suka samu walladina la yajiduna wanda ba su samu komai ba illa juhudahum sai ɗan su. sun samu ɗan ƙoƙarin sun zo da su kamar kai ne yanzu a ce ta saddaku wani sai daro dubu ɗaya sa wani ya kawo naira wani sai ya kawo naira biyar sai ya sai naira biyar sai ya kamar naira biyar ɗin ta yi jabawa ne kai yanzu ka ba da naira biyar ne Allah bai da naira biyar ɗin eh na ba don to sadaka a wajen ubangiji ko kuma ce dukkan aiki a wajen ubangiji kun san me yake kawo darajarsa shi ne kyakkyawar niyya darajarsa da girman ladansa ba girman abin da ka bayar ba ne girman ladan karka, a'a girman niyyarka a zuciyarka da ikhlasinka da kai shi zai sa sai aikin ka ya zama mai lada ko kankantar abin da ka bayar kun ga wannan mutum ya tsarkakakken zuciya take Allah ya sako da radi a kansa sai da aikin su mai wani alamar su ci aikin sa karɓaɓɓe ne bayan aikin sa karɓaɓɓe ne kuma yana da kyakkyawan niyya kuma ladansa mai yawa ne a wajen Allah so da shi dam aikin lada daga goma yake fara ko ya koma ɗari bakwai ya koma ninkin ba ninkin za ka kar mu dinga shiga abin da babu da hakki a ciki mai abin da babu da haƙƙi a ciki duk abin da ba za ka yi hukunci a kai ba haƙƙi ka Allah ne mai hukunci ba ruwan fitar ka shiga hulɗar da ba ta ta ga ko mutum ka gaina laifi karka yake hukunci ka cewa da ɗarkaza ba ruwan mai laifi ne Allah ba shi iko ya gyara shi da kyakkyawan musulunci musulman farko in sun ga mutum ya laifi ba sa aiwata shi ba sa kuma tallarsa da laifin da yake ko ba sa munafurci a kansa abin da suke yi sai su masa addu'a wanda da yake laifi kaza Allah ka ba shi ko gyara ba za ka ke cikin da mutum shi musulunci ba ya son wani da kun ga Allah ya ce me na min sai suke musu ba'a Allah ya ce sakiran lahu su ma Allah ya yi musu ba'a wala mu azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi gobe alkiyawa shine mala yake cewa me mala yake cewa wa ma'a bakilin munafikina tare da rowa ta munafike laye su limin mutu saddiko min ya ce, duk da rowan nan ta munafike sannan shi ko musulmi ya kuta daga cutarwarsu mai sadaka wanda yake yin sadaka don Allah tare da cewa sun yi rowa sun roƙi Allah ya ba su kuɗi za su taimaki addinin Allah za su yi sadaka za su yi kaza kaza ba su yi ba yanzu an zo an ce mutane su kawo sadaka cikin munafikan sai aka samu ga masu musu kuma habaici da ba mai Allah zai da kwaro ɗaya mai Allah ne kaza kaza suka buɗe daba ana ta cin nama ana ta su kuma wannan abin da aka hala shi ne ba na yace ma baklil munafikai tare da rawa ta munafikai la yaslimu musaddiq mutasaddiqun masu sadaka ba sa kuɓuta min azahu daga cutar wasu fa'i za ta sadaka al'aduniya idan mai arziki ya sadaka dukiya bilmani kafir da dukiya mai yawa abuhun sai su aibata su wata hamuhun birriya sai su dinka tuhumta su cewa wannan kudin da suka kawo meriyar ne na kaza na kaza misali a nan wani sai ɗauko a ce ku kawo sadaka sai wani zaro a ce ga dubu goma misali ta ga ba da garriya dan a gani yana da alheri cikin mutane ba da dubu goma eh wannan ɗabi'a ce ta munafiki to manyan masu kuɗi wanda suke da kuɗi a badar annabi ya annabi ya ce a yi sadaka suka kawo kuɗi mai yawa sai ce ne dan da ya kawo da a ce na yi kamar irin suwa irin sai na abubakar ko irin sai na umar irin sai na usman irin su abdurrahman bin auf da ire-iren masu arziki gaba abubakar an ka ce wata ran ya ce a yi sadaka sai suke abubakar umar ya ce yau sai na wuce abubakar ya je zai ɗebo rabin dukiyar sai kawo shi ko zai na abubakar ya je zai ɗebo dukiyar gaba ɗayan sai kawo manzala ta bi su ke umar da gida ya ce na raba dukiya ta gida biyu na ɗaya rabi na kawo na bar rabi a iyalai na sai na bugar ba ya ce na ɗaya dukiyar gaba da ta to mai kamar ya zai kai ci Allah da wannan su a to ya ba kai ta tara wa ke <laughs> gara tsoron talauci shi ya ce ya bar Allah da wannan su a iyalansa to irin wa'annan in sun kawo ce a abuhu sai su dinga aibata su wata abu su dinga tuhumar su biyar riya da ce a riya ne ba dan Allah su yi kawai sun kawo ne Da a ce su manta ne da kaza kaza kun ga su munafiki duk abin da mutum ya da zai kuce sannan ma ne ce kawai za ta saddaqal fuqara idan kuma talakawa ne kawo sadaka ma fi da'ati cikin abin da suke da iko a kai suka ɗauko suka ka istaga ubi sai su dinga musu izgilanci kamar wanda da ya kawo kwano ɗaya ba suka yi musu abinci Allah mai zai da kwano ɗaya kuma da ka kawo kwano ɗaya da kawo mana kuma kuɗi mai yawa eh kun ya a haka ɗabi'ar mutum take wanda duk zai iya abuwa kuma shi zai iya abuta mutane kula da wannan wanda ba zai iya abuwa zai iya aibata mutane da shi ci a ah, wani ɗan fara ce shi ma iya kaza shi ta yake wa kwanar sun kuyatar mini sai su faɗa don habaici da ba'a da gare suna musu ba ma za ta ji sadakatun hadi ni za a yi da wannan sadakatun ta wannan da kuma kawo Allah mai rini ta mai za a yi da shi sakhirar lahun min haƙula yin munafukai sai Allah ya ba'a da wa'in nan munafukai su ma ya ce Allah ya yi musu ba'a shi ne ce mai walan azabun mu'alim suna da azabar mai raɗaɗi wanda za su haɗe ta gobe alkiyama Allah ya kare fice istaghfirullah istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la Allah ya ce istaghfir lau, ko ka nema musu gafarar Allah aula ta tastaghfir lau, ko ka nema musu gafarar Allah in lau saba'i na marata da za ka nema musu gafarar Allah sau 70 fala yakfir Allah lahu Allah ba zai ta su. me dalili sai Allah ya ce zalika dalilin yin rashin wannan gafara bi annahum kafaru billahi wa rasulihi saboda su sun cewa Allah da manzansa shi sa Allah ya ce ba zai gafarta musu kuma ku sani wallahu lalle shi Allah la yahdi qawmal fasiqin Allah bai shirye da mutane waɗanda suka fasikai shine malam yace istaghfir ayyuhan nabiyyu lil munafiqin kana mu gafara ya ka wannan annabi ga waɗannan munafikai aula la tastaghfir lahu ko ma baka nema musu gafarar Allah ba fala yaghfir Allahu lahu minhu Allah ba zai gafarta musu min ma kathirul istighfar ko mahama kathral istighfar duk yadda ka yawaita neman gafarar da wata karara kai ta maimaitawa Allah ba zai gafarta musu da ya ce saba'in na marra ko da za ka daga musu neman gafara sau saba'in kullum to Allah ba zai musu ya ce domin sun kafin cewa Allah wa rasu da manzansa wallahi subhanahu wa ta'ala Allah kuma da ya tarkaka ya daukaka la yuwafiqu lil huda aw lil hida al kharijin an ta'ati Allah bai muwafaqa shiriyarsa ga duk mutumin da ya fita Allah ɗaya. duk wanda ya bari wa Allah biyayya ya bari wa Allah da'a to Allah ba zai masa muwafaka ba wajen dacewa da shiriya Da ka wanda yake neman shiriya yayi mai Ina ya sauci sabon Allah kullum ka hana kanka sabon Allah idan ka ci gaba da sabon Allah to lalle za ka iya rashin dacewa wajen bin Allah wajen samun shiryar Allah wanda ga kan wannan ya kamata da in kan ta ayar gaba zai shiga lokacin ko inda ya faɗa da zama daidai Allah ya ala cikin da ba mu ikon ciyayewa wanda na faɗa zama akwai kuskure kuma Allah ya gafarta mini karancin ilimi Allah shi da gari wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum alaikum assalam malam mai tambaya na cewa assalamu alaikum malam ina tambaya wai shin salatu tasbih tana ta inganta ai ta inganta ba a <laughs> wanda yake tambaya a salatu tasbih ta inganta albaidiyar sun tabbatar da ita kuma ana yi na fatan ku yau wadda shi da abin da zan faɗa ba ta inganta kuma ana yi ya ce kuma yana so a ɗan wa musulmai mai sani ma wasu cikin eh saboda Allah ba ta lafiya ya ce kuma yana son yan uwa su a shi da addu'a a mahaifiyarsa ba ta lafiya Allah ya ba ta lafiya muna mata addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah shi ya kare a ba ka da shi malam cewa in ka shuka bishiya wasu kuma suka zauna karkashin ta suna abin da aka saba Allah eh? <laughs> ba ka da laifi ake baka shuka ta jan wannan manufar na ba zan bayanta sai dai in wani safon Allah yake da zai ita zo ka sare ta kawai ya fi sauki in dai ka tabbatar sare ta zai tashi sai ka sare kawai zai ci da ta ta kawo da wani abu mara amin ku munkara ya ga ita da ya biyar da kore su kore na so da bishiyar su zauna zai ka ci da ko ka sare bishiyar ta ga dai ka take ta da kamar ta asiki ko ah. eh?

a adalci ne na tsarin shugabanci a gani yau ai kasa ce da aka ce an gina ta kan kasa ce ta secular state ko yau yanzu hukuncin da za ka yi wadda zai adalci a tsakanin mazauna ƙasar fara kuma ya halarci. a ba shi dama ya je abin da ya ga shi ne da dai a wannan ba da ke ka gani a ah, sai dai kama sawa wa'azi kuma sai dai kama sawa wa'azi amma ba za ka ne eh wannan adalci ne ta maka na ofis yau za ka yi ba su tun da wannan a ƙarƙashin ofis ne ake magana amma idan zuwa ake zama ta cewa na yau ce sai a kira ba ku su arziki wajen abin da zai a Allah amma wannan a ofis ne su ta ba su dama ta irin damar da ofis su ba da kai ku ba su kana ba ku na ba don ku wallahu ta'ala alu lau ma ajina fi man hadu wa ajina fi man afi wa walla na fi man tawallai mubarak da na fi man afi wa fi anna wasu anna sharra ba kudai فإنك تقتدي بالحق ولا يقبى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعد من آليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين